wanda ya ce malam tambaya ta ita ce ni ɗalibi ne da nake zaune a ƙauye har ma ina koyarwa a masallacin unguwarmu to ina bin limamin sallah amma fa limamin yana rataye laya da guru da kambu Mai hukuncin sallah a bayansa mai hukuncin ka je kai masa nasiha naka ce ba za a sallah a bayan kowa ba ai ba wanda za a sallah a bayansa a duniyan nan yawa zuwa za ka kai man nasiha a karama kalla wannan da aka ɗaura mai a ciki da dama an yi bayani za mu zo kan magana akan laya da kashe-kashenta da wacce aka yi ittifaki shirka ce da wacce aka yi ittifaki haramun ce da kuma wacce aka yi saɓani akan halaccinta ko haramcinta to amma abin da ya sa malamai suke cewa a ban laya duka saboda in ka ganta ba za ka san me din ba cikin wannan kashi ukun ta shirka ce ko ta haramun ce ko ce aka yi saɓani akan halaccinta ce ma'ana ƙur'ani zalla mutum kawai rubuta ayatul kursiyu ita kaɗai ayatul kursi yadda take ya makala a wuyansa yayi shirka ta ba zai rataya qur'ani ya shirka ba ta ma wace a rataya Ko ka gani amma idan mutum kuma aka aka rubuta qur'anin kai ƙasa aka faro ta baya aka dinga aya mai ribas kaga wannan ai wasa da qur'ani ne ko kuma aka ce masa a rubuta qur'ani da jinin al'ada ko da wani abu mai najasa da shi aka rubuta ayar to kaga wannan ai ya zama shirka da wulakanta qur'ani wanda kuma babban laifi ne na fita musulunci to kaga saboda haka to malamai suka ce yanzu kaga kawai mutum da laya wace ce tunda an dinke ta an sa ta a an sa ta a takarda an ninke takarda an sa zare an naye an sa fata an dinke to ya za ka gane wace ce to kaga to shi yasa suka ce kawai a batta gaba sannan za a shiga ban daki in ta qur'ani ce in za a shiga ban daki da ita ake shiga in ta tsinke ta faɗi mata ka taki wani ma tana rataye a jikinsa haka zai je kwanta da matarsa wani ma kuma ma mai bin karuwai ne haka zai je layan na jikinsa kuma ayat qur'ani ce haka zai je kuma wajen karuwai to kaga karshe me za a faru kaga ana ta wulakanta qur'ani to wannan shine abin da sa malamai suka ce kawai a fita harkar laya abin da za kawai a dinga tofi a ruwa ana sha ana shafa a jiki tunda shi ya zo a hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallama yana tofa ayoyi a hannunsa ya shafe jikinsa kuma ka dinga azkar musamman azkar din da na gaya muku kala shida mutum ya rike su zikirin shiga gida da fita zikirin kwanciya da tashi zikirin shiga ban daki da fita zikirin safe da yamma zikirin shiga masallaci da fitowa zikirin cin abinci da kuma bayan an gama cin abinci mutum ya rike waɗannan azkar din zai ga abin mamaki wanda ya ce mace ce mijinta ya sake ta sannan ba ta riga ta kammala idda ba sai ya rasu shin za ta mishi ta kaba saki na nawa idan saki na ɗaya ne sai ta juye daga idda ta koma ta kaba kuma a ba ta gado in saki na biyu ne ma sai ta juye daga ta kaba ta koma daga idda kai ta koma ta kaba kuma a bata gado amma an saki na uku ne to ba za ta ya koma ta kaba ba kuma ba za ta karbi gado ba saboda dama auren ya riga ya kare Allah wannan ya ce malam ka faɗi wata magana ka ce duk mutumin da ba shi da aure duk wata uku ya dinga ziyartar likita ana duba ƙwaƙwalwarsa. saboda a kowane lokaci zai iya yin duka to wai da gaske ne ko dai da wasa baka ji wani babban malami a harami ba ya sake maimaita abin da na faɗa ko kuma kafin ma ni ban ma sai ya faɗa ba amma da ina duba youtube sai na ga Sheikh Suleiman Ruhaili shi ma masa tambaya da ya je kasar Indonesia a kowane musu aida yake cewa yan bagi ake zura ɗabiban shi ma sai da ya tutsire da dariya <laughs> wanda baya aure ya kamata ya dinga duba likita ko ba na faɗi wannan magana da aka sa a rediyo ai wani profesa ya fito jami'ar Bayero profesa Sani Mulumfashi yace abinda malai ya faɗa mu ma likito mu ma masana halayyar dan adam psychologist mu ma haka muka ce ka dinga zuwa ana duba lafiyar ka in baka yi aure ba saboda haka kuma ni ma karantowa ne daga wata mujalla da ake fitarwa ta wata ƙasa cikin ƙasashen laraba nan shi ne suka ce an gudanar da bincike akan mutane kusan dubu goma waɗanda suka daɗe ba su aure ba aka gudanar da bincike akan mutum dubu goma to shine aka gano cewa duk waɗannan suna da ɗan yar matsala saboda zama mutum ɗaya shi kaɗan nan ba ka da abokin faɗa ba ka da abokin farin ciki ba ka da abokin dariya ba ka da abokin magana ba mai tashinka ba mai to shi kansa yana sababa mutum wani yanayi abokin faɗa ma yakan sa ka huce tunda shi ma faɗan wata rayuwa ce ai dariya a shirya a tattauna ai hira ai magana ka shiga ka fito kuma kana jin motsi kusa da kai shi ma duk wani alama ce ta cikar hankali ma ka ƙi aure ka ce wata malamai hukuncin wanda ya yi wa Allah alkawari kuma bai cika ba misali mutumin da yake shan taba sai alkawari ba zai sake ba kuma daga baya sake to ai shedan ne ya ja ka dama can kana musulmi ai kai alkawari sai ka sake tuba ka sake istighfari ka sake alkawarin ba za ka sake ba duk sanda shedan ya ja ka din ka sake jawo shi kai ma haka za a ta yi na ji wani mawaki yana jingina kumfa ya kun ga wani dan siyasa haka suke shin hakan ya dace ina fa ya dace ai kun fa kun Allah ne inna ma iza arada sha'an yaqul lahu kun fa yakun inna masala isa inda laka masali adam khalaqahu min turabin sun qala lahu kun fayakun Allah shi kadai ne mai kun fayakun amma dadin waka shi yasa na ba shawarwari da ba dauka ba shine da ake ta samu wannan matsalar na bada shawara guda uku ba ta da daɗin shawara amma dan a kau da matsaloli ne zama na shekara takwas a hizba da matsalolin da na gani na bil guda uku wasu malamai suka ƙi to rashin yadda da bil din nan guda uku yana ci abin da ya jefa mu cikin matsaloli bil na farko shine ka a dinga aurar da mutane sai ana binciken lafiyarsu kuma sai ana sa su a makaranta su koyi ilimin auren ya zama duk wanda ya zo neman aurenka wajen neman auren yakka ka ce tafi cibiyar hizba ko ka tafi usman bin affan ko santa imamul bukhari ko masallacin alfurkan ko daru sunna ya zama a kowace cibiya akwai makaranta da in mutum zai aure sai ya zo ya yi aƙalla wata ɗaya zuwa wata biyu an masa bayanin mahuwan nikahu kam yan kasimun nikah mal fa'ida kaga me dalaq me raja'a me idda me ila'i me zihari a karantar da shi aure a masa tambayoyi ya ci tambayar a bashi satifike ya kawo maka kafin ka bashi yarka na ce rashin bincike shi yasa ake yin kitso da kwarkwata sai an yi aure a gano matsaloli tili ai saki a ce ba kyauta ba a ci gaba da zama kuma ana ciki ana gasa maka aya a hannu ko ana gasa wa yarka aya a hannu su da sanin asalin mutum da addininsa da halayensa da tarbiyyarsa ya je asibiti ko satin nan na yi kes na wani da ya ɓoye wa matar da zai aura wani ciwo da aka tashi ya san yana da ciwon sai ya tura abokinsa asibitin aka wa abokin test amma sai aka cike kuma da sunansa akan takaddar sai aka kawo takaddar wanda kuma babanta ya karɓi wannan takarda a matsayin an yi masa test sai daga baya kuma aka ga wannan ciwon ya alamominsa sun bayyana aka je asibiti suka ce yana da ciwo kaza shi kuma ban ya zo ya ce lalle an masa zamba da aka sai an raba auren to kun ga wannan shine bil na farko ma'ana ilmantar da ma'aurata da bincike kafin aure na biyu na wa'azi to ko da ba a yi lasisin wa'azi ba to ya zama kowace ƙungiya an ba ta sharaɗin da kafin wani ya yi wa'azi da sunan wannan ƙungiyar sai ya cika sharaɗi kaza wannan zai hana kowa ya faɗa abin da ya ga dama ya aikata abin da ya ga dama ya zagi Allah ya zagi annabi ya zagi sahabbai yawa Allah ƙarya kuma ana yadawa na ce a sa dokar wa'azi malamai suka ce a za a danne malamai yancin na ce ai ku ba kamar kowa ba ne ni ma ba ina ciki ba an sa dokar ni ma ta shafe ni a sa doka duk wanda yake zagin Allah ko annabi ko musulunci ko sahabbai ko a kwace lasin hana shi wa'azi yanzu gashi da ba hakan ba ai gashi karshe dai an dawo hakan ko na uku masu waƙe ɗinnan nan da sunan majalisi ko san annabi ko yaban annabi ko yaban Allah suna yin gaza suna wuce gona da iri abuwa da dama a kafa kwamiti duk wanda ya waka ya kawo ta gaban kwamitin nan ta yaban Allah ce ko ta yaban addini ko ta yaban musulunci a kwamitin nan a nemi ƙwararrun masana shari'a a nemi ƙwararru masana harshe masana halayya masana ladabi da sanin waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko Allah idan kai kasida kace yaban Allah ne ko yaban annabi sai a ce to an ka gode an gode maka kuma ka kyauta amma kawo wakar a duba ka zo ka karanta a gaban kwamiti suna jin ka kowa yana rubuta abin da ya ji sai ka gama a ce to wannan waka ka ta cika dishar inda ake bukata baka faɗi wani abu na rashin ladabi ko na rashin tarbiyya ko na zaƙewa ko na jafa'i ba so da haka a baka a baka rubuce cewa ka je ka rera waƙarka idan an ji akwai gyare-gyare a ce maka cira wancan baitin gyara wancan baitin ta yadda wancan wancan gyara shi wancan lafazin cire shi ma yadda shi da kaza ai maka gyare-gyare in ka je ka yi gyaran ka kawo ka saka gyaran a ciki sai su ce kasida mai lamba kaza wacce muka yi mata gyara da kaza ita kaɗai muka yadda ta fita amma in wani abin ya fita ba wannan ba ka karya doka in kuma an ji kawai dan baragada ne kai sai a ce maka to an gode amma kasidan nan ba ka da ilimin ma da zaka iya yaban annabi dan baka san shi ba baka san halayensa ba baka san me za a ce masa ba a yabe shi ba bai ka san me za a ce masa kushewa ba ne so da haka ka yi haƙuri tukunna ka tafi wajen malamai ka ƙara neman ilimi idan Allah aka yi wannan ba a hutar da mu kullum mu ta zuwa muna kamo mutane ba yau a cewa ne ya zagi Allah ka ta da mutane a ji a da shi wancan ya zagi annabi wancan yayi kaza wancan yayi kaza ai ta shari'a ai ta kaza kafin ma ka yi an toshe kuma kowace kuka kasa da kuka ga ana zaune lafiya suna da wannan dokar yanzu kasar shi'a iran tunda shi'a ake zalla to ba za a baka dama ka zo ka kafa karatun sahihul bukhari ba doka ce yan saudiya da suna ake zalla ba za ka zo ka zagi abubakar ba kuma to kaga kowace ƙasa tana yin doka wanda eh yanzu kama wani ne da wannan shi'a ne ke son wata 'yar ahalin sunna ya suka zo guri kuma ya fito ya gaya mata ya ce shi dan shi'a ne cin kina so na haka ki aure ni in ba kya so na na yi gaba kaga ya kyauta bai mata ta kiya ba bai ɓoye mata komai ba to sai suka zo guri na sai na ce amma ni kai ka burge ni da ka bayyana mata aƙidarka maimakon ka ɓoye mata sai an yi aure ta gano a zo a ta rigima to ke kuma kin ji abin da ya ce to me shawara ka nace kuma shawara ta ake nema bayan ya gaya miki shi wai nace to in shawara ta kuke so ke me kike yi ta ce izala to ki je ki auri dan izala kai kuma da kake shi'a ka je ka auri yan shi'a na can kuka yi haka ya fi muku zaman lafiya dalili idan tafiya ta tafiya za a yi haifi 'ya'ya ita za ta ce a kai su makarantar usman bin affan kai ka ce a kai su can ita ta ce a sa abubakar a sa aisha a sa umar a sa usman kai kuma ka ce a'a waɗannan a gurinka ba mutanen arziki bane ba za a samu to kaga daga nan an samu saɓani kuma an taɓa samun wannan a rijiyar lemo wannan ya zo ya ma wani ya ma wani ya ɓoye wa uban yarinya a aƙidarsa sai bayan an ɗaura aure sai aka samu ya bai gaya mata ga ida da yake ba sai ita babanta kakan kakan ita mata kenan to sunanta Aisha sai aka ce a sa Aisha sai ce shi ba za a sa masa Aisha kuma yare ta ce dan me ce shi dai ba a san wannan suna aka dai dan samu tirjacija da farko ba a gane meye ba sai daga baya sai take bayyana cewa ai su ba sa son kwata-kwata sunan na Aisha ba ma sa son su ji suna to da aka sa mata Aisha su kuma suke kiranta Indo wai Indo yar garbati musa an ce wa Indo yar garbati ai wulakanci ne ko Indo yar garbati ma'ana ya Aisha sayyidina Abubakar Abubakar din ake kira garbati da kuma ake kiranta Indo kaga dai wulakanci to saboda haka nace to ni shawara ta kenan amma ba cewa ne fa dole sai kun yi haka ba shawara na baku da zai fi zaman lafiya in kun ga za ku je ku yi abin ku kuma ni ban ce kakku ba amma dai ga shawara ta ka ayi yawwa ka in da a dawo a gyara waɗannan abubuwan guda uku wallahi za a samu zaman lafiya ba hana ka waka ba waka tun da ana yi tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana waka tun kafin zuwa musulunci ana waka ana nuna fasaha ana nuna dabara ana nuna hikima kaɗe kaɗe da raye raye shi ne musulunci ya dakatar amma kai waka ta fasaha ta ilimi ta isar da sako wannan akwai shi amma ka yi ta da ilimi yadda za ta amfana ba wacce za ta kawo rudu ko hayaniya ba in za ka yi wa'azi ka karantar da mutane kitabu da sunna ka karantar da mutane tarihi ka karantar da mutane musulunci amma ka zo kana kawo rudu kana kawo hayaniya in an magana ka ce yanci gare ka na yin wa'azi ai ba wa'azi bane wannan ta da hankali ne malam kanwar mu ce mijinta ya mata saki uku a mabambantan lokuta bayan mata saki na ukun da ciki a wannan satin sai aka ce masa saki na biyu da ya yi babu shi saboda ba a sakin mace idan tana jinin al'ada yanzu dai suna nan cikin nadama suna ƙoƙarin mai da wannan aure nasu allah ya ƙara malin lafiya da imani shi yin saki a cikin jinin al'ada ya faru ne a lokacin manzon allah sallallahu alaihi wasallama abdullahi dan umar ne ya yi aure sai sai umar ya ce baya son mata a sake ta shi kuma abdullahi dan umar ya ce shi kuma yana son matarsa ba zai sake ta ba haka sai zo ya samu annabi alaihi salatu wassalam ya ce ya rasulallah na auro mata ni ina son a bata amma babana na umar kuma ya ce rabu da ita shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka rabu da ita in ka san umar ba zai ce ka saki matarka da san rai ba da ka rabu da ita to shi kuma saboda bin wannan umarnin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma wanda babansa ne ba da umarnin asali sai ya je saki matar tana cikin jinin al'ada bai jira ta gama al'ada ba saboda ya saurin gaggawar zartar da wancan saki sai sake ta tana al'ada don haka sai na Umar ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ɗana ya ashe ba a sake mace tana al'ada tunda Allah ce wa ahsul idda ka ku sake su sai lokacin da za su fuskanci idda shine a sake ta da tsarki bayan ta yi jini ya ɗauke ko ba a yi mu'amala aure da ita ba kuma ya mata saki ɗaya kawai to shi bai bi wannan ka'idar ba sai annabi alaihi salatu wasallam ce sayyidina umar murhu far yuraji'ha ka umarce shi ya maido da ita har sai ta gama wannan jinin da aka sake ta a ciki sai kuma ta kuma yin wani jinin na biyu wanda ba wannan ba ta yi tsarki to daga nan yake da damar ko ya sake ta ko ya rike ta to sai aka ce to wannan sakin da annabi sallallahu alaihi ya ce aje a maido da ita wanda aka yi mata al'ada shin ɗaya nan? wancan maido da ita da aka yi sakin ya yi dawo da ita aka yi ko ku a'a wannan sakin da aka yi shi a cikin al'adan bai yi ba kajin da malamai suka suka tattauna to shi abdullahi dan umar mutane sun ta zuwa yi masa fatawa a wasu waɗanda suka roto daga reshi in an tambaya sai ya ce sakin yayi wasu ruwayoyin kuma sai suka nuna wannan sakin bai yi ba wanda suka ɗauki almajiran abdullahi dan umar wanda suka rawaito daga tunda ne mai kisa shi za a je a tambaya wanda ta hanyar su aka samu abdullahi dan umar ya ce sakin yayi sai suke zartar da sakin da aka yi cikin al'ada amma su ce yin haka haramun ne amma an yi sakin yayi wanda kuma ruwayoyin bangaren ya zo daga abdullahi dan umar din da shi cewa wannan sakin a cikin jinin al'ada ba a ɗauke shi a saki ba su kuma sai suke fatawa cewa in an saki mace tana al'ada sakin bai ba kaga an samu kauli nawa kenan kauli biyu sakin ya yi da bai yi ba to kaga mutum ba zai zo yi maka fatawa ka ce kawai je ka yayi bai ba dole abu ya zo guda biyu akan abu ɗaya da saɓani dole sai an bincika kuma an ga wanne ne ya furin jaye ba za kawai a dinga ce maka yayi wannan ya ce maka bai ba wannan ya ce yayi wannan ya ce bai ba to sheikh muhammad nasir dini albani a cikin irwa'ul galil ina jin mujalladi na shida sai tattaro ruwayoyin gabaki ɗayansu kaji karatu duk waɗanda suka rawato daga abdullahi ɗan umar cewa sakin nan yayu sai ya tara su guri guda da isnadin gaba ɗaya sai tara waɗanda kuma rawayoyinsu ya zo daga abdullahi ɗan umar cewa wannan suke bai ba su ma ya tattara su gaba ɗaya to yanzu sai dirasa ta tarjihi wanne za a rinjayar to sai a duba malam waye a wannan hanyar malam waye a nan malam waye a nan waye a nan waye a nan bincikensa sai ya nuna masa waɗanda suka fi ingancin karatu suka fi kuma aka fi amintuwa da su a ɓangaren ilimi daga cikin waɗanda ruwayesu ta zo daga abdullahi ɗan umar sune ne waɗanda suka ce wannan sakin yayi amma wanda ya sakin ya aikata haramun da aka sai shag ya tafi akan cewa in mutum ya saki matarsa tana cikin jinin al'ada wannan saki yayi saki yayi kawai dai abin da ya kamata a ilmantar da shi cewa ba a sakin mace tana jinin al'ada amma in ka kuskura ka keta ka yi to kuma yayi to wannan shine ah, abin da muka yi ta bada fatawa da shi daga baya daga cikin littattafan Sheikh Muhammad bin Salih Usaimin da Sheikh Ibn Baz da wasu manyan malamai na ƙasar Saudiya su kuma sai suke ba da fatawa cewa sakin da aka yi shi a cikin jinin al'adar nan bai yi ba <laughs> ka gane to shi yasa mata akan wannan matsalar ake ruɗa masu fatawa amma ni abin da nake yi ina amfani da abin da in an je kotu shari'a za ta taimake ka domin wani abin sai an je kotu to sai maka fatawar da na san ko a kotu da ita ke aiki shine in ka saki mataka tana cikin jinin al'ada saki yayi don ka tambaye ni wannan shine amma in na zo karatu zan gaya maka akwai masu cewa yayi akwai wanda suke cewa bai yi ba to kaka ɗauka wannan fatawa ne maka wannan labari na baka <laughs> to in ka ce to kai wanne ka ɗauka sai ce maka na fi gamsuwa da bincike da malaman da suka tafi a kan cewa saki a cikin al'ada yayi abin da ya sa ne maka haka saboda kotu littattafan da ake shari'a da su a hannun ƙasar nan ga baki ɗaya shine mazhaban malikiya a mazhaban malikiya kuma saki a cikin jinin al'ada yayi to sai rigima ta barke tsakanin yayanka bayan ka saki mataka tana jinin al'ada sakin karshe ne sai wani ya maka fatawa sai ka dawo da ita sai kuka ci gaba da zama sai kuka haifi yaya bari ka ji inda kes din zai taso a cikin 'ya'yan waccan na kishiyar ita wannan matar akwai malami dama lokacin da aka sake ta ɗanta ɗaya bayan an dawo da ita wannan jinin al'adan sai kuma ta zo ta haifi 'ya'ya biyar shida sai shi wannan yaron sai kai kara kotu sai ce bai yadda a ba waɗannan yaran guda biyar gado ba saboda an wa babarsu saki uku aka dawo da ita da mai alkali zai aiki sai je karanta masa babanmu ya sake ta ɗaya ya sake ta biyu ya sake ta na uku kawai malami ya fatawa ya ce a maida ta aka dada ta shine ta haifa mana rago waɗannan yaran saboda haka mu mu yadda ba ba aure aka yi ba saki uku ne aka maido da ita don haka ba mu yadda waɗannan yaran gado ba me a gaban alkali malikiya sai alkali ce iko eh, haka ne to kaga an shiga rigima to shi yasa in ka san a kotu in an je kotu kakkai fata wadda za ta dinga sabawa kotu idan kana fito da ta sabawa kotu don an je kotu kai naka sunansa fatawa na alkali kuma sunansa hukunci to kada ka dinga yin fata wadda in an je kotu za ta saba ma hukunci ta wannan fuska ɗaya kenan fuska ta biyu in ku har za a yi hakan to tura su alkali ya yi hakan shi alkali yana da dama duk daga abin da aka rubuta masa rubutacciyar doka shine saki uku a saki ana cikin jinin al'ada saki ne da hmm? yayi amma kuma an ba shi dama a wasu matsaloli ya ɗauko wata mazhabar da take da dalili ya hukunci da ita in yana da abin da zai kare kansa to sai aka kai ma alkali sai ce to saboda in kashe wannan rigimar na zartar da cewa sakin nan da aka yi mata tana al'ada ba ta sako ba yanzu me wannan aka yi ya zama hukunci wanda da bai da wannan hukuncin ba ina zai kai sai dai tafi court of appeal sai dai ɗaukaka ƙara saboda ba shi da dama ya rushe wannan sai dai kotun gaba to wannan shi yasa da lokacin da kotu muka dinga amfani shi sa ga duk wanda muka yi ba wanda ya tashi ba wanda aka samu matsala saboda haɗawa muke da alkalai in muka yi musu rubutu muka rubuta musu hujjojin su kuma an kai sai su buga stamfin amincewa to yanzu ya tashi daga fatawa ya koma ya koma hukunci kaga an sami sauƙin in matsala ta taso a rasa yadda za a yi amma an kace kawai a yi fatawa sai a kawo maka ƙauli arba'in ma wata matsala zai ga kaulin ta 40 30 50 ka duba cikin ikhtilaf maza ko bidatin mujtahid sai ka maka kauli 20 30 to amma duk talatin din zaka yi fatawa da shi duk goma ko duk biyun ko duk ukun dole an zo fatawa ko an zo hukunci sai an dauki wanda ya furin jayi shi sa duk wanda ya ce min wani malami ya yi min fatawa cewa na saki matata saki uku ya ce babu komai in mai da ita in ce to ya rubuta maka dalilai ka aje saboda in rigima ta so ka kare kanka ya zuba maka hujjojin da ya dogara da su ya baka a rubuce da stampin sa saboda shi aure abu ne da rigima amma alwala ne tsarki sallah wannan sai a maka fatawa kowace iri ka je ka ɗauka amma abin da zai iya komawa rigima to lalle a yi taka tsantsan ba kawai ilimi ba ne ko fatawa kawai ka bayar a'a akwai fatawar da kana ganin akwai can amma kuma saɓani ne na malamai dole ka duba wanda ya fi ƙarfin dalili ko wanda zai fi zama maslaha sai kai fatawa da shi Allah ya sa mu dace sai mu tsaya haka subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk